لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون تباس lalle su a ranar alkiyama su ne hasararru waɗanda suka yi hasarar kawunansu saboda kafircinsu bayan imaninsu wanda da sun yi riƙo da shi da sun shiga aljanna.